Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in uwa mu da wannan rana mu da wannan da watan azumi na Ramadan da muke ciki tare da fatan Allah ubangiji ya karbi ibadanmu ya sa muna cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala yake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sada mu da duk dukkanin albarkatan da suke cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. A ci gaba da kawo muku karatuttukan manya-manyan malamanmu da muke kawo muku na tafsirin al'kur'ani da mai girma da suke karantar da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV. Insha Allah a yau ma za mu ci gaba da kawo muku karatun tafsirin al'kur'ani mai girma da daga bakin babban shehin malamin nan namu a Sheikh Zubairu Madigawa Kano wanda insha Allahu wannan shine zai Shi ne na rana na hudu na tafsirin alkur'ani da shi malamin namu yake koyon mu da mu yake karantar da mu a cikin wannan wata na ramadana na shekara 2023 Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu amfana da dukkanin abubuwan da malam ya karanta da mu a cikin wannan a cikin daga cikin alkur'ani mai girma Allah ya sa mu amfani da shi ya Allah ubangiji ya ba mu ikon saurara Allah ya sa mu amfani da duk abin da malam ya karantar da mu ayi sauraro da kallo lafiya الشيطان rajim bismillahir rahmanir الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله yan uwa mun zo karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan rana ta eh, lahadi kenan hudu ga watan ramadana eh, a cikin shekarar hijirar manzo Allah 1444 inda muke nan dai cikin suratul an'ami Uh, yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 145 inda ubangi tabaraka ta'ala yake cewa qul ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman na'am قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لام خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya, Kul ya ce, Ya Rasulallah ya faɗi gare su ka ce, la'a ji fi ma uhiya ilayya shay'an muharraman. Ni ba na samun wani abu wato abin haramtawa a cikin duk abin da aka yi aikensa zuwa gare ni babu wani abin da Allah ya aiko min ya ce gashi ya haramta shi an gane ala ɗa'imin ya da'amuhu a bisa mai ci da zai ci wani abu ne na ci da mutum zai ci to Allah bai aiko min wani abin haramta ba illa an ya kuna biliya'i wa an ya kuna ko an ta kuna mai tatan kenan to shi dai wato da nasibar shi ne yake da fuska biyu an ya kuna eh, ko an illa an ya kuna mai maitatan hakanan eh, wato eh, illa an ta kuna mai tatan da nasabar kenan yawa sai dai wato ya zamo idan shi abin haramtawa ya zamo mai tatan wato mushe ne bin nasibi kenan wa fi qira'atin bi raf'i ma'a ce. an karanta da rufu'a tare da kuma yar wato illa an ya mai maitatan illa an ya mai maitatan ko illa an ta mai maitatan idan ku e, e, e, yawa illa an ya kuna maitatan ko bin nasibi ne ko illa an ya kuna maitatan shine bitataniyati eh, kenan illa an ya kuna mai tattar sai zama shi sunan ya kuna din sunan kanan shine lamiri da yake koma kan ma din a jiri fi ma uhiya ilayya muharrama. fi ma uhiya ilayya muharraman ala shay'an muharrama kan wannan shay'an muharraman din shay'u din shi shay'un mazufi wanda shine mausufin muharraman din ita muharraman din sifa ce Mausufinta shi ne shay'an to shi wannan lamirinsa shi shehu din shine muzakkari an ya kuna mai tatan an gane ko amma idan aka ce da rufu'a to shikenan sai a ce illa an ta kuna mai tatun shikenan sai kana ta zamo tambiya kenan kawai fi'ili ne da fa'ili sai dai idan mushe ce ta kasance yawa eh, audaman maskuhan ko kuma jini wanda yake abin kwaranyarwa sa'ilan kenan mai kwaranya biki lafi gairi sabanin waninsa wannan duka Allah ya aiko mu cewa ya haramta su kal kabidi wa hali kaman dai wato inda ya tabbata cikin sunan manzo Allah banda irin su hanta tuwa curan jini irin su saifa duk wannan tarin jini ne a'a jinin da Allah ya haramta ga mai ci ya ci shine jinin da ya kwaranyo aula hamakin zirin ko naman alade ubangiji ya haramta shi kuma an ambaci nama ne domin shi ne mafi girman abin da ake nufi a jikin aladen amma baki ɗaya duk abin da yake jikin alade haramun ne mutum ya ci ko kitsansa ko waninsa mm-hmm. a fa inna hurji to a wannan kazanta ne wannan duka datti ne wannan duka haramun ne au illa an ya kuna fiskan sai dai kuma idan ya zamo abin halatta kawar an halatta maka amma kuma ya zama abin da aka yi tawaye ga Allah ne a cikin yanka shi shine uhilla li ghairi llahi aka daga sunan wani abba Allah ba wajen yankansa shi ma haramta zubiha alasmi ghairihi kenan aka yanka shi a kan sunan wani ba Allah ba homa tura ila shay'in mimma zikira wanda duk aka takura shi ya buƙaci sosai zuwa ga wani abin da aka ambata dinnan da aka haramta ya takura da ya buƙaci zuwa gare shi ta hanyar da in ya bar shi zai shiga rayuwarsa za ta shiga cikin mugun wato takura da tsanani da wahala to shine udurra kenan aka buƙatar da shi gaira bagin halin kasancewarsa ba yana ɗan tawaye ba ɗan tawaye shine wanda wato ya ɗauki makami akan al'ummar musulmi ya yi faɗa da su ya fita watakila ana yaki da shi ya gudu an gane dan tawaye kenan ya yi wa amirul mu'minin tawaye ya yi wa al'ummar musulmi tawaye ya shiga dawa to komai takurar da ya yi ya zamo shi haramun ne ya ci ga gani wala adin hakan nan kuma ba yana matsayin wato ɗan ta'adda ba wato da tafiyar tasa tafiyar tasa ba ta haramci ba ce kan misali mai gujewa iyaye ko abin da ya kamata wannan yadda ake faɗa ko wanda ya tafiya cikin saba wa iyaye ko kuma wato ya tafiya cikin bawa ne gujewa iyayen gidansa ko kuma ya ba filin yaƙi ya shara a guje ya tafi fa inna rabbaka hakika ubangiji furin lahuma a kala mai yafi masa abin da ya cine ne dina a cikin halin takura rahimun bihi mai tsananin jin kansa wayul haƙo ma zikira bi sunnati to ana riskar da wato kullu zinabin min siba'i wa min ad ɗairi dukkan ma'abocin fiƙa na daga dabbobi masu farauta su ne siba'i wa mikhlabin da dukkan ma'abocin kamborai ad ɗairi na daga tsuntsaye to ana riskar da shi bi ma zikira da abin nan da aka ambata amma da dalili na sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu shi zahiri a cikin doron kur'ani amma wa ma'ata kuma rasulu fa zuhu wanda zai ce wai ya duba kaza alƙur'ani wai bai gan shi ba saboda haka shi ne dalilin da zai watsar da shi to yake wannan yawa annabi waye yawa manzan Allah tawaye domin gashi wannan abun haramun ne ila kiyamati mutum eh, hadisi ne sai mun karanta shi nan cikin Abu Dauda a cikin kitabul na naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin min sibai wa kulli zimihlabin min at-tayri manzo Allah ya hani gabarin cin duk abin da yake farautar dabba dan uwansa mai fiƙa yanzu irin su kura irin su damusa da sauransu cin su haramun ko abin da yake dan kambore shi ma yana farauta yanzu irin su shahu irin su miki da sauransu dukkan su wayannan haramun ne da dalili na sunan ma'aiki kuma ingantacciya saboda haka cewar baka ga ba alkur'ani ba irin yadda wani ya tambayi abdullahi bin umar ne ya ce to shi eh, sallar kasar nan a ce da zarar ka yi tafiya ka rage sallah ta koma raka'a biyu mu ba mu ganta a cikin qur'ani ba yake tambaya abdullahi bin umar ya ce kai manzala wato muna zaune cikin jahiliya Allah ya aiko mana annabi ya zo mana da musuluncin nan saboda haka muna yin abin da muka ga yayi ne kawai ba zancen mu lalube shi in muka ga abu a gurinsa to kawai yi miki saboda shi a gurinsa ya ga akwai sharaɗi a cikin ƙasaru shine in hiftum an yafti na kuma lazina kafaru kaga akwai sharaɗi in harafin sharaɗi ce ƙasaru da aka yi an yi ƙaidinta da sharaɗi aka ce in kiftum a lafazin matanin ƙur'ani kenan kaga wanda ya ce ba zai so annabi ba saboda bai gan shi a cikin ƙur'ani ba kuma ƙaranta sai ka same shi yana ƙasaru kaga tsan zuciya to ba sallar ƙasaru cikin ƙur'ani eh an same ta ne da dalilin sunnan ma'aiki sallah shi ya ce ya duba ƙur'ani ga baki ɗaya wai a ɗan ƙaramin saninsa duk ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe bai ga inda Allah ya ce a su manzan Allah ba eh? to ba inda ya ga ubangiji ya ce a kasar shi ma kuma karanta yana yi har yana karantar da shi ma to ka gani irin wannan ko to saboda haka nan wannan dalili na sunna ne wa alallazi na hadu wa alal ladzina hadu harramna kullazi zufr ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمله ظهورهما إلا ما حمله ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله تبارك وتعالى يجي wato wa na dai har yau yana ko wa alalladi ladina hadu ko wa alalladi ladina hadu harramna zai zufur haka nan muka haramta dukkan ma'abucin wato haɗaɗɗen wato ƙumba mai haɗaɗɗen ƙumba a na hadu a bisa wa'annan da suka yahudance su ne yahudu muka haramta musu dukkan abin da yake mai haɗaɗɗen ƙumba yanzu misali kamar in kallo da kufatan raƙumi kaga ba shi da tsaga a ɗaya ke wuri ɗaya ko ba haka ba to wannan haramun ne Allah ya haramta wa yahudawa shi amma ai kaga akuya a rabu kumbarta take kufatan ta ko yawa da ita da kaman shanu ina jin da araba suke ko ah. amma raƙumi za ga haka yake a haɗe to shine kullu zufur ma abocinsa wannan da dabba da tsuntsu duka haka suke shi sa ga misali agwagwa ita ma in bata kaga a take wuri ɗaya ko an haɗe ta da ko a rarraba suke ai da fata ta haɗe su ko agwagwa misali haka ne ko yawa to kaga irin su irin su wayannan ko na dabba ne ko na tsuntsaye su ake ci musu kullu zizufur dukkan mu abocin haɗaɗɗen kumba to Allah ya haramta wa yahudu wa huwa malam tufarraq asabi shi shine wanda Allah bai rarraba yatsunsa ba ba a rarraba yatsunsa ba kal ibli yadda kaza eh, kamar dai kashi nan kamar raƙuma wannan ami yadda kamar dai jimina kaga ita ma jimina haka take ko yawa ah, wa min albaqari sannan haramna alaihim shuhumahuma wato haka nan muka haramta kitse akan yahudu min albaqari na shanu su kansu shanu da aka halatta musu namun su masu rababbiyar kumba sai aka ce banda kitsan su an gane wal ganami da haka nan da awaki to su wannan sai aka haramta musu iya kitsan asarubu uh, kenan shine wato uh, kitsansu wa shahamul kula da kuma uh, wato kitsan nan da yake kan koda ka san koda tana lullube da da kitse ko to duk wannan an haramta musu shi shi ko ka yana da daɗi kuwa eh, to aka ce duk haramun in ka farke sai kun yayyade wannan shi wannan kitsan na kan tumbin nan an gane ku yayyade shi ku yayyade shi ku yayyade shi iya na tumbin kawai an gane illa ma hamala zuhuruhuma abin da aka halatta musu na daga kitse sai abin da ya dora akan gadon bayan su ka gadon baya yana da kitse ko to wannan ku je ku ci Allah duk ya sa musu doka ya kange nan ya kange nan bidar ba yahude zaman kanta take saboda haram a cikin cikin ɗaya gori kaza wuri da aka wato kakkanga musu wannan abu amma alika biha minhu abinda ya dan fara da bayan daga cikin kitsan au hamalatul hawaya ko abinda kananan hanzayensu suka tarar da shi abinda ya tattara a jikin karamin hanjinsu wannan duk an halatta musu shi al'am'a'u wato su ne hanzazensu kenan jam'u hawu ya'u ko kuma hawu ya yatu au mahatalata bi azam ko kuma abin da ya cuɗanya da ƙashinsu wannan duk an ce ma maɗufi ne akan togiyan nan abin da aka halatta masu ɗin kenan wasu malaman sun tafi kuma a'a komawa ne kan can haramcin adafi ne akan maharumatun wa'annan muharramatun kai wa huwa shahamul aliyatigo shi wannan maktar da azam ne kitsan na jikin kwankwaso ko ana samun kitse ko a wurin kwankwason dabba fa innahu uhilla lahum anan imamu su yi ce wannan shi an halatta musu zalika Harimu, wannan haramci da Allah ya yi musu Allah ya yi musu shine da sababin me jazainahum Allah ya ce mu kayya da shine bi bagayihim saboda tsananin zaluncin su bi sababbi zulmihim da sababin zaluncin su bi ma sabaka da abin da ya gabata kamar yadda Allah ya faɗe shi fi suratin nisa'i a cikin surar nisa'i da yace fa ma na mai ta no kufrihim bi ayati llahi ko yawa wato da wannan kuma kaga ga fabi zulmin min ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillal lahum wa bi sadim an sabto duk dai ubangiji tabaraka ta allah ya haramta musu wannan saboda wato kafircinsu da sabawa ma'aika da kisan annabawa da miyagun ayyuka aka Allah ya sa musu wasu dokoki masu tsauri suka yi ta wahala tun daga nan duniya addinin yahudu ba shi da sauki eh, eh, ya kuntata musu a cikin shari'a a ce in najasa ta taba tufar mutum sai dai yagi wurin ruwa ba zai tsarkake shi ba idan ta taba fatar mutum sai dai kankare gurin sai jini tukuna shine tsarkin gurin duk saboda sharrinsu kuma ubangiji ta wa ta'ala yanzu ba za a sokar da sabuwar doka ba sai dai kuma in aka saba wa Allah aka yi tawaye ga Allah sai kuma ya kama bayansa ta wani gefen kuma eh, yaro karami da ya kamata ya yi ma ladabi ma sai ya mai da kai ba kowa ba sai a taurara zuciya yara su su wa manya tawaye baka isa ba ko ka gaishe shi ko kuma ya watsar da kai ba zai gaishe ka ba ɗan da ka haifa a cikinka ba ka isa ba a gurinsa ka gani dan wai kai ko ko babansa ne ko haifarsa kai wai dan wai kai malamin sa ne ko malamin nasa ne sai watsar da kai ya eh, wane ne ba ko gashe ka ba zai ba to kai din wa duk wanne yana daga cikin zalunci hakanan nan a sanya sharri da iri iri a ɗauke kunya ba kunya lamace wa ɗa namiji da fasikanci da lalata da rashin kirki da abubuwa duk a kunno kai a sanya kafirar tsada tsiya da wahalar rayuwa da kujiba kujiba da ɗauke albarkar lokaci da duk komai ya rikice kuna ji kuna gani duk mutumin da shekara hamsin sittin saba'in in zai nazari da kyau canjin da ya gani na rayuwar da yanzu ya kai tsakanin sama da ƙasa da nutsuwa da komai da ake ciki ba zai lissafi ba ka tashi tsakar dare ka duk inda za ka tafi kai kadai ba ka buƙatar ɗan rakiya ko ku biyu wanda ya ɗan samu 'yan shekaru nan hamsin sittin saba'in sama da haka wannan abu ne tangaran a gurinsa ko ba haka ba to shi kuma munan kaga ba sabon hukunci amma kuma kwa ɗanɗana kuwa rayuwar ta zama wata iri wanda ya kamata ya darajta ka ya girmama ka ya mutunta ka ya wane ne ya yaga ka dan yaro kankani kaga duk wannan duk jarraba ce mutum ya ga wannan sai koma Allah da tuba ce mun cuci kanmu eh, kada ya dinga ɗiban laifin yana yaba wasu mu muka yi wallahi eh, mu muka yi kai abu ka ɗauka ka yaba wani balanta na haka ce za ka yi fushi za ka yi wani wane ne kai kai abin da aka yi ma haka Allah ya mana magani Allah dan annabi ka yafi mana eh to ka gani to shine jazainahum muka yi musu wannan saka ya bi bagayin saboda zaluncin su wa inna la sadiquna fi akhbarina ubangiji tabaraka wa ta'ala yace mu mu gaskata ne tabbas a cikin dukkan abin da muka bada labari da shi mu wa'idina da abin da ko muka yi narko da shi muka ce kakkui kaza fa kaza zai same ku to ba wanda ya fi mu gaskiya a cikin wannan man asdaqu min allahi qila hmm. to an wayan ka zabuka idan suka sarefanta ka ya rasulallah fi ma ji ita bihi cikin abin da ka zo da shi suka sarefanta ka suka ce ba haka ba ne to fa faɗi gare su ya rasulallah ka ce rabbukum zu rahmatin wasi'atin ubangijin ku dai ma'abocin yalwatacciyar rahama ne ka ga muhallin kamar ka ce fa rabbukum koko fa in rabbukum zu iqabin shadidin ko alimin ne muhallin kenan amma fi ce fa in ka zabuka idan suka ta ka ya rasulullahi fa qul faɗi gare su ka ce rabbukum hamatin wasu a ubangijin ku dai yana nan mai mai ra rahama ne tarin jayi fushinsa tarin jayi nufin azabarsa dan me musu haka haita lamin ajlukum bil bil ukubati da bai muku garajen ukuba ba wa fi taladukum bidu a ila imani wannan duk lallaba su ake ana kiran su zuwa ga imani lallaba su ake lallaba su ake ana kiran su zuwa ga imani ka gani kafirai yan tawaye masu karyata annabin Allah ana lallaba su zuwa ga imani badan tana kai dan an kareta ka ko an kareta malamin ka ko wani mai gidanka kowa da sauran idan an tashi hankali lallaba su ko Allah zai sa su karkato zuwa ga imani eh ka gani fa in ka zabu ka ya rasulullahi fa qul ga ya musu ka ce rabbukum zu rahmatin wasi'ati eh ubangijin ku mai yalwar rahama ne eh in ya so ta haka sai shirya ce ku gashi nan shi sa yake muku jinkirin ukubarsa bai muku garaje ba amma fa wala yuraddu ba'su ba a iya juyar da kamunsa azabuhu kenan idza ja in yazo an qawil mujrimina gabarin mutane wanda suke in tawaye kafirai idan kam azabar ta zo to fa inna waqad ja amru rabbika wa innahum atihim azabun ghairu mardud mm. eh to wannan kam to kada a kada a ji wannan matakin eh in an je nan to Allah ya kiyaye yawa Allah ya kiyaye eh ka gani sayaƙuru lalzi na ashiraku lausha allahu ma na wala aba'una wala hawamna min shayi كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه hulana إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الهجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وبنجي تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا da sannu masu shirka da Allah kafirai kenan wanda suke tare ta Allah da waninsu za su dinga cewa lausha Allahu wai da Allah ya nufa da ya zarci cikin mashi'arsa da ya kaddara da ya nufi ma a na ai da ba mai shirkun ba nufinsa ne shi ya nufi abu tun da ya nufi abu ya yadda da shi ne yana son sa ne wai kafiri ne zai kawo shi ma hujjarsa ka gane na shirka da yake ga Allah wala na hannu wala aba'una mu ko iyayenmu da ba mu shirka da Allah ba ai Allah ne ya nufe mu da yi da bai ga dama mu yi ba da ba za mu yi ba an gane da bai ga dama mu yi ba da ba za mu yi ba wala haramna min shay'in abinda kuke cewa mun haramta din to ba mu ne muka Allah ne nufa mu haramta fai shiraku na wata harimu na shirkanta mu ga Allah da waninsa da kuma haramta mu abinda bai haramta din ba da kuke faɗa bi mashi'atihi da nufinsa ne fa huwa radin bihi saboda haka ya gamsu da shi to kaga sun yi gaskiya a cikin na farkon amma ba su yi gaskiya a cikin na biyun ba ƙala ta'ala haka ubangiji ta wa ta'ala ya ce kazalika kama kazzaba haƙulai kamar yadda wa'annan suke sarrafanta ka ya rasulullahi wannan kafiran na makka su abu jahali su ai kazzaba lazina min qablihim hmm. rusulahum hakan nan wanda suke gabanin su ma suka ma'aikansu hatta zaqu ba sana ba su gushe ba suna kan ta ma'aikansu har sai da suka ɗanɗani kamun mutukunna sannan kuma gaskata ba za ta yi amfani ba inna laha la zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana talala ga azalim yana buɗa masa yana buɗa masa Allah sarki sai ya miƙe kafa ta cika baki ya manta da ya waiwaye jiya da shekaran jiya da bai haka ba kenan sai ka sai ga kuma shi kenan kuma sai in ya kama shi kuma ba zancen cewa to haka su ma suka yi na bayan ka gani haka suka yi na bayan wato shi dan adam haka yake har a cikin musulunci ma ana samun haka baka ji imamul busiri ba faga da ya atibul qada'a wala uzra li asim fi ma yasuqul qada'u shikenan ya zauna bai samu ziyara ba ya dinga zargin kaddara da hukuncin Allah kada a zuciyarsa ina ce to wannan lamari da aka kaddaro mana eh ina san kaza ko ba haka ba to wala uzra li asim babu uzuri hanzari ga mai sabo fi ma yasuqul qada'u cikin abin da hukuncin kaddara ya koro gare shi shi ita kaddara tana da wani irin asiri wanda gane ta sai manyan kibarul arifina abin kamar ya shafi wato kai hankalinka ɗan matsatse ne shi ilimin allah makanuni kamar abin da wannan ilimin ya rataye da shi abin wannan ilimin ya rataye da shi shine ake ciwo kaddara tun da ya tsaro halittarsa tun da ya halicci halittarsa ya shirya abin da ya shirya na ya turo su duniya cikin jarrabawa kowanne an dube shi an ga inda zai kada tun fil azal to kamar wannan shine kaddara ka gani yawa kamar wannan shine kaddara yanzu kamar ka tura 'ya'yanka akan wani abu ka san kowanne yanayinsa saboda ka san wannan ga abin da zai ka san wannan ga abin da zai ratayar wannan ilimi azali ga dukkan shu'una ga baki ɗaya sha'anin halitta baki ɗaya shine kamar kaddara yawa ba wai ƙahar aka yi maka ciwar kaza za ka yi ba duk ba haka ba ne abin abin wato gane sirrin abin yana da wahala da gaske amma idan kiyama ta tashi to wafil hashir ya budulil jami'il haqa'iq za ka san cewar kai ka jefa kanka cikin rigima kai ka jefa kanka cikin rigima an gane sai kiyama tukunna shi qada'ul qadar da ake faɗa to sirrin gane shi sai a rufai an gane saboda haka Allah bai sanya uzuri ga bayi ba a cikin abin da qada'i ko kaddara ko waye saboda kakka kakka jingina da wannan ba ba ba wannan jingina da wannan bata ne halaka ne in ka ga ka jingina da wannan kai kama shirmanka kai abin da ga dama to shikenan i'imadu wa kullum muyassarun lima khuliqa eh, tabbata cewa dama hakan aka yi wa wannan din ke je kai ta tayi kaza wasu haka suke ko to wal hal indakum min ilmi faɗi gare su ya rasulullahi ka ce ko akwai wani sani gare ku bi annan laha radin bi zalika cewa Allah mai yadda da wannan ne wa da lana ku fito da shi gare mu ai la ilma indakum ai babu sani gare ku in tattabi'una babu abin da kuke bibiya fi zalika cin wannan haramta kaza da halatta kaza din da ne illa zanna ce zace zacen ku kawai wa inna wa in antum ku ko ba ku ba illa eh, takharusuna kawai kirdado kuke ba akan ilimi kuke abu ba akan kirdado ne shi ko kirdado zanni ne komai karfinsa an gane na kenan fi karya kuke a cikinsa qul har yau dai faɗi gare su ya rasulullah in lam takul lakum hujjatun in ku ba ku da hujjatun fa lillahi hujjatul baligatu cikakkiyar hujja ta tabbata ga Allah kai bawa sun kuya kawai ka bi ma'aikan Allah falau sha'a da ya so da ya nufa can tun a cikin ƙazayinsa lahadakum ajma'in da ya shirya ku baki ɗaya kaga raddi zuwa ga dai hakika kuma raddi zuwa ga hakika kullum idan ya tafi kan shari'a sai kuma mana jam'i alallahi ta'ala da ya nufa baki ɗaya kuma lahada kuma a jimaina yawa da ya ɗora ku ya fiɗiranta ku a kan shirya dole ba yadda za ku kamar yadda yawa mala'iku an gane to kul halumma kul halumma ثم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل فإذا يا رسول الله كتير هلم شهداءكم ku kawo mana shaidunku shaidunku ko na hujja na ilimi ku kawo mana shaidunku ku adiru kenan shuhadawan ku halarto mana da allah allazi ne na shaidun da za su shaida annallaha harrama hazal haramtu mohu cewar ubangiji ya haramta wannan abin da kuka haramta din ku kawo dalili fa in shahidu idan su suka shaida su shaidun ko su waye suka shaida to fala tashhad ma'ahum kai mu kaɗabi kada kai da tare da su yawwa kai gaji ka san wannan ba manzo Allah ake tsayawa ba ba shi ake nufi da zancen ba dan dai Allah baya magana da wani ne sai annabi yawa amma shi wannan dama kaga ba zai wannan ba kwata kwata kada kai da tare da su yawwa ma'ana kai da ake magana da kai wala tattabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina kada ka kuskura ka bi soyace soyacen zuciyan wa'annan da suka sarifanta ayoyinmu suka karyata ayoyinmu karka bi son zuciyarsu abinda suke kai son zuciya ne to kakka bi su wallazina zina Lamina bil akhirati da wa'annan da ba sa ba da gaskiya da ranar karshe wahum bi rabbihim ya'dilun wa'annan da suke daidaita wani abu ko menene shi da ubangijinsu to kada ka bi son zuciyarsu da abinda suke kai inda wannan shine sifar su son zuciya ne kakka bi su قل تعال واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إبلاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواهش ما ظهر منها وما بطن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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وبنجي تبارك وتعالى يتي قل yace kun faɗi gare ya rasulullahi ta'alau ku taho atulu alaikum yanzu zan karanta muku abinda ubangijinku ya alfarmanta muku abinda yake da girma wajen Allah cikin sonsa ko cikin makatinsa abinda Allah girmansa a gurin Allah wajen ƙi to ya girmama hakan nan kuma abin da Allah yake so yana wato soyayyar wannan abin a gurin Allah shi ma ya girmama ku zo na karanta muku shi ka gani na farko an mufassiratun kenan za ta fassara abin da aka jimlance a cikin ma harrama rabbukum alaikum din jimla kenan ko to yanzu za ta yi muku fassararsa dalla dalla na farko la tushriku bihi shay'an kada ku kuskura ku taraita wani abu da Allah ta baraka wa ta'ala duba kuma shirka nan hawa hawa ne shirka a gurin ammawa daban yake da shirka a gurin hassawa shirka a gurin hassa daban yake a gurin shirka a gurin hassatul hassati wannan kowanne matsayinsa daban amma yanzu nan muna magana ne a cikin martaba shari'a ba a shiga cikin haƙa'iku a ta abin sai da buƙatar haka an gane muna magana a cikin martabar shari'a kada abota wani abu ba Allah ba shine abin da ainihin la ilaha illallah ta zo da shi duk wanda ya dubi wani abu ya ce da shi Allah ya halaka ya rabu da la ilaha illallah sam ga baki daya kaza Allah ne aina an rabu da Allah an rabu kuma da la ilaha illallah ita la ilaha illallah ta zo ne farko da kore la ilaha sannan illallahu amma ka tabbatar da wani abu a ina sai ka kore shi tukunna sannan Allah zai tabbata la ilaha illallah wasu burkitattu ne sun je sun fada hanyar nasara ba sani ba kuma suna sallah da carbuna da waye da komai suna ta hauka sun fada hanyar su Abu Jahali ba sani ba babu babu ne tukunna la ilaha sannan illallah ta tabbata Allah tushriku bihi shay'an shi yasa manzo Allah shine mai bayanin hukuncin Allah hadisi muttafaqun alaihi rawahu shaykhani yace ijtanibu saba mubiqati ku nisanci abubuwa masu markaɗe mutum su jefa cikin zurfin jahannama guda bakwai asaba almubiqati kenan manzo Allah ya ce al-ishraku billahi farko kenan ba kamar sa shirku da Allah ka dubi wani abu tare da Allah baka gane abin da ake nufi ba kwata kwata ka sau hanya ka dubi wani abu tare da Allah wani mutum wani abu samuwar wani abu ko menene shi tare da Allah ka kauce hanya ina ai ba zai yiwu ba ai ya samu alhamdulillah musulmi Allah ya taimake mu mafi girman abin da muke duba a cikin kaunu ga baki ɗaya shine Muhammadu Rasulullahi to kullun sai mun ce abduhu wa rasulu kana cewa abduhu ka san kenan magana ta kare ba zancen shi a ah, to bawon ka ya taba shirka da kai kullum sai ka faɗa so nawa da farilla da nafila abduhu wa rasuluhu to kuma wani fa kana kenan ko huwal abdu haqqan huwal anamu abiduhu in shi bawa ne ashe kai baka ma kai bawan ba kai ba ma yake zancen ka kenan ko to shi eh, shugaban kwata-kwata din kullum sai ka ce abduhu ko siri wa rasuluhu ga kowa mai kwanta ke kwantar da kansa kenan a fita kansa a wuce dan an gama da shi a to saboda haka nan Allah tushriku bi ce yace al ishraku billahi wa sihru tsafi kenan yace wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqi yana daga cikin saboda mubiqati kisan kan nan da aka mai da shi arha ko ka kashe ko ka sa a kashe ko ka ga za a kashe ba kai maganin abin ba kana da iko ko ka taimaka wajen kisan ko ta wani hali ka sa hannu a ciki kisan kai ba masifa ne wata kutulun jama'atu bil wahidi idan da duk gabaki ɗaya taron mu nan za mu haɗu mu kashe mutum ɗaya gabaki ɗaya mu kashe mu za a yi alfarmar rai guda ɗaya ai kamar alfarmar duniya ce gaba ɗaya hau man ƙatar nafsan na annama ƙatar nasa jami'a wanda ya kashe kai ɗaya rai ɗaya kamar ya kashe duk duniya duk mutanen duniya saboda haka idan da za ku haɗu da ana shari'a sai da na umaru wani yaro da aka kashe shi a yaman ya ce wallahi da duk yaman za su taru kan kisa wani yaran duk sai na kashe su duk sai na halaka su ga baki ɗaya rai ba shi da sauƙi a musulunci a gani yanzu da muna cikin jahiliya ne ran galibi ma sai ga jagororin masu suke jagoranci wajen a kashe ran ka gani to katilin nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi kenan wa akalur riba to Allah ya kiyaye ya ci alal nasi zamanun na fihi riba wa man lam ya'kul minha asabathu min gubariha to ya zaka wani ya je ya yayi mu abincinsa kenan kai ma zo ya yaba ma yan hadiya ko wane ne kana ta munna albarkar makaranta ka gani ba irin mutan da ba irin masu takawan nan balantana ka ce to wannan ta ina aka samu shi irin su malam na tsugu ka gani ya ba irin su ba duk wanda ya yi mu ka kawo maka alhamdulillah albarkar makaranta ta zo to amma dai kuma sun ce wa mata bila ishrafi nafsi ko ba haka ba abin da ya zo baka kwallafa ranka ba ba ka tsaya bincike ba a wani kaulin ka gani abin ba karamin masifa ba ce eh, zamani na tafa ga mutane za su dinga cin riba wanda bai ci ba ma ƙurarta sai ta lullube shi subhanallah ka gani to haka nan abin nan din yake shine akalun akalun riba wa akalu malil yatimi cin dukiyar maraya yana cikin sabu'ul mubiqati ga dai ya zama gama gari wannan sannan sai ta tawalli ma zahafi ana gwabzawa ga masu yaƙi da la ilaha illallah an ja daga an zare makamai ana yaƙi da su su ba su gudu ba kai ka shara a guje to dama kan inda ka shara a guje jahannama ce yawa ka gani tawalli yau hafi gida sai ƙarfin muhsanatil muminatil gafilati eh, mata mutanen wanda suke tsarkaka ai musu sharri kaga ba a ce maza ba sai aka fi ta mata a nan azful muhsanatil mu'minatil gafil Allah kiyaye mu to ka gani Allah tushriku bi shan wa bil walidaini ihsanan sannan ku cikakki wa ahsinu bil walidaini sai ya aji wa ahsinu din sai fi'il sai umarnin da masdari idan aka yi ma umarni da masdari karfin abin ya isa iyaye ba su da sauki wurin Allah uwa da uba da waɗanda suka haife su kai ka ɗauka su ba ruwanka da kakannin ina duk wanda ya haifi ubanka mahaifinka ne wanda ya haifi uwarka mahaifanka ne su ma wanda su ma haife su mahaifanka ne har zuwa kan annaba adamu ashe kaga tun da ba za ka iya zuwa ka yi musu ladabi ka siyo musu abin karin to ai sun mutu kaga ba za ka yanke gabarin addu'a ba gare su da kyautata wa duk wanda ya shafe su gwargwadon ikonka gwargwadon ikonka wa ahsinu bil walidaini ihsana wanda ka san da soyayya da kauna a tsakanin su ballantana ce irin hadimin su kowaye da sauransu ka kula da shi wa ahsinu bil walidaini ihsana inda Allah bayan haƙƙin sa sai su hadisin abu hurairah muttafaqun alaihi shi ma yace ya rasulullah man ahaqqun nasi bi husni ishrati wane ne mafi cancantar mutane da kyawun mu'amala ta manzala ya ce ummuka sun man manzala ya sake cewa ummuka sun man ma'aiki sake cewa ummuka hawa uku sun man ya ce sun abuka kuma ne za ka ce summa abuka shine a hawa na hudu uwa ba a dauranta ta wajen haƙi muna gaya muku saboda muna mun riga mun rasa su tani mu ya mu su wajen shekara hamsin da mutuwa eh, saboda haka ku ya rage wa yanzu wanda suke da shi eh, ko daya eh, ma ya bulu ganna inda karki bar ahaduhuma aw kilahuma ko kana da ɗaya ko kana da duka biyu yawa mu nan ba mu san ma daɗin su ba balantana abin nan su sun tafi tani iyayen su tare da karewa to saboda haka wanda yake da su ya yi da gaske yana da wasila ilallahi ta'ala wanda zai kama ya rike zama bawa nasu mala eh, iyaye baka da wani haƙi in ga su eh, maulama shi ibrahim yake cewa tun da nake ban taɓa mallakar sisi na ji cewa nawa ba ne sai da alhaji abdullahi ya rasu duk abin da ya zo hannuna gan nake kawai kuɗinsa ne eh, yana zuwa hannuna dama zan tafi inda yake in ce baba gashi me wannan kuɗi ne aka bani sai abin da ya hukunci da su idan ai da kake jin wannan ɗaukakar da rikar da albarkatun da wannan ƙasaitar a wai haka na ka same su ba mutane ba sa faɗin tushen abin sai su dinga can sama ana an bi iyaye da kyan gaske eh, an bi iyaye da kyan gaske wabil walide ne ihsana a gani sannan ya ce wala ta taqtulu auladakum su ma yayan suna da haƙi kadda ku kashe ƴaƴayenku da wa'adi ta hanyar binne su da rayin da kuke al'adar larabawa a jahiliya min ajri imlaƙin wancan fa iyayen fa wanda suka mutu kaka ce sun mutu shikenan Allah sarki ni na ta subuce ba ta subuce ma ba zubuce ma ba mu muna nan cike da abin a rai saboda la haula wala quwwata sun mutu to tuntuni kamun ma mu hankalta bi mu san wannan karatun basan da suka tafi lahira saboda haka da yawa ni dai zan tashi da safe na ce ubangiji duk abin da zan bayar yau ko sisi ne kowa zan baiwa Allah kai yi sadaka ga mahaifiyata ko abincin da zan ciyar a gidana ka san shi ma sadaka ne ai haka nan muke zubar da sadakokin a banza eh, duk abin da zan ba su ko wata zan ba su na siya ko wane ne da sauransu Allah kai su ba ga mahaifi farko tukunna yawwa tunda an ce ummuka ummuka ummuka sannan abuka ito ni dai hakan nan so na kan yi ya za ka yi a biya riga su fice ka gani sai dai wannan din ka gani kada ku kashe yayayanku wai saboda imlaƙin talauci gudun talauci fakarin kenan ta kafuna wannan ba ƙaramin muguwar aƙida ba ce aƙida kafirai wanda suke mutsiyata eh, daga ci sai 'yar guntuwar gantalalliyar matarsa sai 'yan wasu 'yan 'ya'ya kwaya biyu su kenan su ma 'ya'yan suna girma sai ya fallasa su ga baki daya nasara kenan baya bukatar wani ya rabo shi sai wanda zai samu a jikinsa ina inda za ka san auliya'ur rahmani da auliya'ur shaidani je ka gidajen shehunan mu ka gani ba su da ba yake ta yayansu cincirin da yake gidansu hmm? almajirai kullum safe da rana da daddare An yi bayanin nan ko kwanakin baya mun gaji wannan a gurin shehunanmu ba mun gaza an gane ga wani kullum sulusun buhu wani nusufin buhu wani rubuɗin buhu ake cinyewa a gidajen wayannan bayan Allah ka gani a lokaci a taimake su ga su kuma almajiran su ma sun amsa sunansu to duk haka dai abubuwan suke abinda abinda ya kamata kenan kaga irin wannan eh, kada ku kashe 'ya'ya saboda imlaƙin wato talauci ta hafuna da na hannu na rizuƙukun wa iyahun mu ne muke ci da ku da ku da su ɗin gabaki ɗaya kai ka isa ka ci da wani to in kwantar da kai ba lafiya fa kuma sai yaya ko in ma ka mace yanzu fa saboda haka arzikin namu ne da ku da su ɗin gabaki daya la ta ƙarfin fawahisha kada ku kusanci miyagun ayyuka duk aikin da yake idan mutum ya yi shi yana hukunta haddi za a yi mar haddi da shi ne yake ce fahisha amma yawancin a alkur'ani kaga fahisha zina kenan eh zina kenan a wuri ɗaya ya ambaci karya ita ma fahisha yawwa a wuri ɗaya tak yawwa a shaidanu ido kuma fakara wa ya murkun bil fahisha eh, ruwa kai nake zuwanci ce to ya murukun bil fashai rowa kenan yawa to amma duk in ba nan ba din da ga fahisha to wannan mummunan aikin ake yi kazamin eh, aikin ka gani ma haram min hawa ma ba dana da abin da ya bayyana da abin da ya buya kada in ma kun je kun fake kun yi zina ko da ido ko da kunne ko da waye da sauransu ko ku fito fili ku yi ko kuma ku je ku fada cikin mummunan aikin gabaki ɗaya da gaba to wal iyazu billahi ku nisance ta ma zahara min hawa ma badana alaniyata hawa sirra wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqi kada ku kashe kai wadda Allah ya alfarmanta ta ya haramta a taba ta illa bil haqi sai ko da adalci sai ko da gaskiya kal yanzu kan misali sakayya mutum ya kashe to haƙƙinsa a kashe shi a shari'ar Allah da dukkan manzannin Allah baki daya an gane mutum ya kashe a kashe shi wai kutalu bima bihi katala da abin da ya kashe da shi ake kashe shi ehe gora ya sa yin make shi shi ma ita za sa a make shi har sai ya mutu yawa kwankwatse kansa ya kwankwatse nasa shi ma sare shi da takobi a sare shi huda masa ciki da makami a huda masa harbe shi a harbe shi rataye shi a rataye shi jeho shi da kan bene a jeho shi shi ma daga can ya rugurguje yawwa shine hukuncin Allah ba tsinannen hukunci na jahiliya na yanzu ba sai hukunci ya tabbata a zinka sai a ɗauko wasu shaidanu wai lauyoyi su zo su malkwaɗa zancen su lalata shi makashin mutane gashi ƙiri-ƙiri bayan da za yi yanzu kenan jahiliya ita ce najeriya take kai ta ta yadda da hukuncin allah ba sai wannan hukuncin na jahiliya to ka gani da mazu to ka gani wa haddis riddati ko haddin ridda wanda ya yarda ya bar musulunci ya ci amanar kasarsa. ka san ƙasa a musulunci cin cin amanar ƙasa a hukunci ko na duniya menene hukuncinsa to ma ba ku sani ba kisa ne duk inda mutum ya ci amanar ƙasa kisa ne to menene ƙasa a musulunci wanda za a ce ƙasar mu ƙasar mu a musulunci ita ce ita aƙidar musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda yake wannan aƙidarsa ce to ƙasar ku ɗaya da shi Allah sa ka gane ko a China yake ko a America yake ko a kaza kaza yake ko a ko a fa musulunci ake mazanci yawwa a musulunci ake mazanci shine kasar mu ɗaya kenan wannan a yanke kuɗi nan din nan kafirai ne suka zo suka yi wannan aiki su suka suka yanke ba sai su gwamutso waɗancan su raba su da 'yan uwansu sai su haɗa su da wasu tarkace su gwamutsa ku don a ta fitina a yan ka lura haɗin da aka yi mana ke ko ba mun fi kusa da nijar ai mun fi yanayi da su ko ga mu musulmi ga mu komai zai damu iri ɗaya al'adu da waye da sauransu sai aka yanke sai aka ya mutso wasu ya mutsi aka gwamutsa mu aka ce mu ne ƙasa ɗaya shi baya jin kaɗai da shi sam kai baka jin kaɗai da shi sam da ƙarfi da yaji an ce wai ku ɗaya ne dan sharri kuma an yi an yi shi so yake tafi kai ma so kake ka tafi amma an nace an ce sai kun zo to ko uwa ɗaya uba ɗaya ka haife ku ba sai kowa ya da kofarsa ba gidan ku ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ba kwa son zama tare a raba ku kowa ya da kofarsa mana sai dole sai a ci sai kun zauna gidan ku ɗaya to baya ƙaunar ka kai kuma baka sa kuma kai ne ma lusarin shi fitowa yake fili ya nuna maka baya kaunanka a kyale shi ya buɗe kofarsa can ta cikin ruwa teku mu kuma na mu buɗe ta sahara kuma mu samu kofar gida ta can haka kawai dole ne yi ne ƙasa ɗaya kenan to duk wanda ya ci amanar wannan ƙasar mu ma kashe shi zamu eh, cin amanar ƙasa shine kai raddin la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu a ƙasar nan in ka in ka wulakanta tutar najeriya ko ka lallata ka ga fasfo na najeriya ko ka ga kudin najeriya takardar kudin najeriya da ire-iren wannan duk sunansa cin amanar ƙasa wannan ke yaƙi ƙasarka duk hukuncin ka tafiya za ka yanzu yanzu nan to haka mu ma yake duk wanda ya mutsutsuka la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya watsar wallahi sai mun kashe shi shine ka'ida fa amma to an zuba mu takobin ne za ka je ganin mutane su ta yin abin da suka ga dama eh ba takobin ne eh ka gani in muka muna samu za mu kashe shi eh, eh to shine wala ta kusa su illa to ka gani zalikumul mazkuru wannan abin da aka banta wasakum bihi shine abin da umarce ku da shi abin da ubangiji ya umarce ku da shi la'allakum taqiluna don ko ku a hankalta ku lura da kyau irin tsarin ubangiji tabaraka wa ta'ala ku gani shine mafi kyan tsari wala karabu malin yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya haka kawai ba kaira ba dalili an bar maka maraya wasici Allah kiyaye maka ka cinye kudinsa ka cinye kudinsa ba gaira ba dalili wasici saboda tana kai ne kake jibinta dukiyarsa akan ne za ka yi da kudinsa ka tsaya ka sami yardar Allah a cikin kulawa da ya yatimi ba karamin yadda Allah ake samu ba amma zuciya ba ta bari ba in ta ga ruwan kuɗin nan sai ta kasa haƙuri shine abin da ake gudu ko a barka ga ka kai babba ga ɗan yaro ƙanƙari watakila ma a goye yake watakila ya tasa ɗan yayi ne kai kana da naka rabon shi yana da nasa rabon sai ka haɗa da nakan da nasan kai yadda ka ga dama son zuciyarka kai yadda ka ga dama na son zuciya ka tattara hukuncin na Allah ka aji su wuri daya sai ka shirya wani tsari wallahi yanzu yawanci haka ake duk muna gaggani muna gaggani muna ka je ka yi bayani a can ka gani wala ta karabu ma da litimi illa bil ta karabu fa ka ce ba nan ba ma wala ta kudu ba wala ta karabu kada ku kusa da dukiyar maraya illa billati illa bil lati a zanzi da abin da yake fi kyau wa hiya ma fihi salahuhu shine abin da yake abin da gyaran sa taimaka masa yake ciki ta sarrufi da dukiyar domin ta karu an gane a ciki kuma kana iya daukan ujratul misli abin da ya dace da ladan wanda ya aiki a cikin irin wannan dukiya gurgudun yawan ta gurgudan ya ne da shirin Allah ne wannan hatta ya buluga ashuddahu har sai lokacin da ya kai karfinsa bi an yi hata lima ya balaga wa yunusu rushuduhu ne karin bayani a tabbatar da kuma ya shirye ya san muhimmancin dukiya an gane ba sai ya zama mutumin kirki ko abin a in dai ya san muhimmancin dukiya ba sha abinsa ba za a ce ai yanzu bai nutsu ba a inda ai za ka iya samun mutum gashi nan a barkici amma kuɗi ya san darajar su yana alkinta abinsa in dai ya san ba sha abinsa ka gane to a ta yi a shidda wa auful kaila ku cika mudu idan za ku yi awo wal mizana ku cika sikelinku ku daidaita mizanonku an fahimta yawwa wazinu bil qistasil mustaqimi kenan ka gani eh, bil da adalci bil adli wa tarkil bakhs da rashin tawayewa la tukallafu nafsun nafsan illa wus'aha la tukallafu ne ko la nukallafu la tukallafu akwai shi ko la nukallifu ne la nukallifu wa isu alalan mumin sai su ja bakin su tsuki la ta yi alalan ma ne to kuma ka sa baki a ci la nukallifu ne kadai aka sani ko to la nukallifu nafsan ba ma ɗora wa rai illa wus'aha sai ko abin da take da iko a kansa bayan da za a yi ka iya yin hakikanin adalci a cikin awu na mudu ko awu na nauyi ba zai yiwu ba an gane ba zai yi ka iya kokonce 100% a ce ka yi ba to iya abin da ka kasa yi bayan niyyar da kake da ita ta yin iya ka to wannan Allah ya yafi bayan a hada idan ya kuskure filkaili a cikin mudinsa ne da cikin sikelinsa wallahu ya alamu sihata niyyati alhalin Allah ya san ingancin niyyarsa wala akhazata alaihi ba za a rike shi akan wannan ba kamar warada kamar yanda ya a hadisi wa idza qultum idan za ku yi magana yi hukumin a cikin hukunci ne au gairihi ko waninsa fa'adilu bi sidiki ku yi adalci ta hanyar yin gaskiya walau kana maqulu lahu aw alaihi za qurba ko da shi wanda za ku yi masa shaida ku ce na kirki ne ba gane ko kuma wanda za ku yi masa shaida ku ce ba na kirkin ba ne za ƙwarba ma abocin kusanci ne ɗan unku ne na kusa to ka faɗi gaskiya an gane wai da kultun fa'dilu duk abin da zaka faɗa yi kokari kai adalci a ciki kada dan mutum ba ka san sa ko kuma a'a ba dan ƙungiyar ku bane ko kuma a'a ba dan layin ku bane kai masa sharri a'a duk abin da bakin ka zai fito ya faɗa fa'adilu haka Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala Allah ka ba mu ikon haka adalci yanzu misali idan kai shiru da bakin ka ba ka huta ba to babu babu babu kubuta irin shiru din in kai shiru kenan ka huta amma in ta kama za ka yi maganar to yi kokari ka faɗa abin da yake na gaskiya kan kowaye ko masoyi ne ko maki ne eh, an gane adilu walau kana wa bi awfu sannan ku cika da alkawarin Allah tsakanin ku da shi zalikum masakun bi wannan shine Allah ya hore ku da shi la'allakum tadhakkaruna dan ko kwa gargadu bi tashdidi tadhakkaruna kenan ta izuna ko kwa wa'aztu

wal kasri kuma isti'nafan wa inna haza kaga qira'a bi ke wa inna haza haqiqa wannan allazi tukun bihi da na hore ku da shi dinnan siradi shine tafarki na mustaqiman wanda yake miƙaƙƙe uku ku bi shi da a cikin wannan abin da aka ambata dinnan in ka lura da kyau babu sallah a ciki ba zakka a ciki mm. ba aikin hajji a ciki ko ba su ne arkanul islami ba abinda yake ciki la ilaha illallah duk sauran abubuwan da aka faɗa babu sallah ba zakka ba azumi ma ba hajji ko da su a ciki to shi ne za ku fahimci ma'anar faɗin manzo Allah buniyal islamu ala khamsi buniyal islamu ala khamsi idan aka ce an gina abu akan wani abu in ka lura shi ginin daban abin da aka ginin a kansa daban alisa ka gane buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci a kan abu biyar sai ka fahimci ashe musuluncin daban shi kuma harsashin nasa daban wa'annan mu'amalolin su ne musulunci addinu al-mu'amala wa'annan mu'amalolin su ne musulunci mun sha faɗar wannan Mun cewa kuke shi musulunci da kasan ginin gida ne a yi foundation a filoli idan aka yi foundation aka yi dpc aka yi filoli to wa'annan su ne ainihin arkanun islami shi dpc da za a yi shi ne la'ilaha illallah filas ɗin da ginin zai jingina a jikinsu su ne wa'annan hudun su ne arkanin wannan yana yin gida na ce zai yi gida wannan to na shi nake gaya maka to ka yi dpc ga filoli duk katasa to kawo iyalinka ku shiga ku zauna a ciki babu abin da zai fa'idantar maka da shi laruwa wala rana wala iska ko zai rage wani abu ba abin da zai rage zai ta kila to ban ka jingina watakila idan rana ta fito ka jingina a jikin fila ɗaya. inuwarsa ta ɗan tare ma rana na daidai wannan lokacin ko ba haka ba za a rasa wannan ba manzo ya ce buniyal islamu ala hamsin an gina musulunci akan abu biyar wannan zalikum wasakun bihi wannan shine musulunci wa'annan mu'amalolin su wa'ancan gina musuluncin akai a kansu su ne suke rike da shi abin da yake faruwa munan da muke sarakan sallah sarakan azumi sarakan kaza sarakan kaza ka fita waje ana muna fita daga masallaci duk mu'amalolin ba za ka iya tsitsintar musulunci da kyau ba ba soyayya ga juna ba kaza ba kaza ba amana ba waye ba waye to muna da filolin alhamdulillah amma fa ya kama ginin nan fa sai fa yi shi su wa'ancan kafirai su kuma da ake faɗa su wajen alkawari tausayi waye kaza kaza da su tara kuɗi su ta sadaka suna waye da sauransu suna da ma'amalolin su kuma yanda ka san wato a kan rairayi ne a bakin teku ka je kawai dan dariya ka so maɗora ɗora bulo ka so ma bulo ka gane gini ai ka gane sidi ai misali ne ka gani kawai mutum ya ɗora bulo ya tashi sama wannan aikin banza ke aikin banza ke yawa gwanda kayan Allah ya mata daruki kana nan kana abin nan a hankali a hankali ana gaya ma ana gaya ma ka shiga yan ginin kana abin shi wannan dama a nan yake a bakin teku yake akan rairayi nan ya so ma ɗora bulo ko inci ɗaya bai haka ba ba abin da wannan abin zai yi shi ya tashi shi ya tashi ruguzowa kansa ma zai ruguzo eh faharra alaihim musaqafu zai kibo Allah ka kiyashe mu da annabi eh kirkin kafirai Allah Allah wadaran kirkin kafirai Allah ya kiyashe mu ka gani to shine yace wala tattabi usubula kada ku bi tafarkai a durukal mukhalifati da tafarkan da suka saba wannan tafarkin tafarraqa fihi hasbu ihdatta aini bata tafarraka ke ai ta mila kuma an sabili sai ta karkatar da ku ta rarraba ku ga barin tafarkin Allah an fahimta yawa ka gani eh, an sabili gaban addinin sa kenan zalikum wannan wasakun bi shi Allah ya ore ku da shi la'allakum tattaquna dan ku kwa samu takawa wanda da shi za ku samu kuma karama da girma gurin Allah wanda da karama da girma gurin Allah nan za ku samu darajoji madaukaka Allah ka arzuta amin bismillah Masha Allah an saurari karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin Shehu Zubairu Madigawa Kano tare da fatan Allah ya sa mu amfani da abin da malam ya karantar da mu mu yi aiki da shi daga cikin Alƙur'ani mai girma na tafsiri da malam ya karantar da mu amin a ci gaba ku ci gaba da zuwa Ku zamo tare da mu a wannan tasha ta zumuncinmu TV mai albarka don ci gaba da kawo muku tafsiran Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadana mai albarka daga bakin manya-manyan mu tare da fatan Allah Ubangiji ya sama damu da dimban alkhairan da suke cikin wannan wata na Ramadana mai albarka amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.